kuskure Allah ya shafe mana wannan inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila wannan cikin darasin baya kenan ko wato abinda annabi ke cewa ina barranta zuwa ga Allah a ce ina da khalili a cikin ku bani da khalil ma'ana Allah ya tsare ni da irriki khalili cikin ku domin khalil shine wanda ake wa kauna ta karshe ko loluwar kauna to ina neman tsari ko a ce wani bawa zan yi wa wannan kaunar ba Allah ba abinda annabi ke nufi kenan domin ubangiji ya rike shi a matsayin khalil kamar yadda rike annabi Ibrahim a matsayin khalil har yake cewa da a ce a cikin zan samu khalil da na rike Abubakar Siddiq amma ban rike kowa khalil ba sai ubangiji na wato kauna ta karshe annabi na yin ta ne ga Allah subhanahu wataala duk wanda ba Allah ba to kaunar ta yi baya kenan to a ciki kuma sai a raba ta wannan ta fi wannan ta wannan ta fi wannan ta abubakar ta fi sauran mutane amma duk da haka bata kai kulla ba wannan yace a cikin malaman suna akwai masu cewa akwai bid'a muhassana me gaskiyar wannan gaskiyar al'amari babu wata bid'a wadda take kyakkyawa waɗanda wanda ya fara faɗin wannan magana a iyakacin sani na shine Izzuddin bin Abdul Salam wanda ake masa laqabi Sultanul Ulama cikin littafin sa na manta sunan Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam wannan littafi ne mai kyau kwarai da gaske in ba wannan babin ba da ya da ya kasa kasan bid'a din yake cewa cikin akwai bid'a kyakkyawa to shi kuma a sa ne al-Imam al-Qarafi shi dan Shafi'iyya ne al-Imam al-Qarafi kuma daga sa ne ya ɗauko maganar cewa akwai bid'a kyakkyawa shi kuma al-Imam al-Qarafi dan Malikiya ne shi kuma a sa ne a su shehu Usman dan Fodiyo suka ɗauko maganar cewa akwai bid'a kyakkyawa kaji silsilar maganar dai daga wancan ne na farko to shi kuma tun a zamanin sa an yi masa raddi daga cikin masu yi masa raddi dan akwai malaman malikiya kansu kamar su abu ishaqa shatibi ya yi masa rabbi cikin littafin al-ittisam ba wai sunan ya faɗa karara ba amma dai ya nuna ba wani kaso na bid'a wanda yake sunanta mai kyau da haka ba yadda za a yi bid'a ta zama kyakkyawa saboda hadisin kullu bid'atin dalala kullu dinnan siga ce daga cikin sigogi na umu siyaguhul kullu awul jami'u da kuma allazi da allatil furu'u an gane ko saboda haka dukkan bid'a bata ce ba yadda za a yi bid'a ta zama kyakkyawa sai dai batan nan kuma yake da mataki wani batan ya kai ga mutum ga kafirci wani batan bai kai mutum ga kafirci ba wani batan matsayinsa kamar karhanci amma dai dukkan shi dai sunansa bata sai dai a bata din wani bata din ya fi bata an gane ko aha wannan ya wannan hadisin da makaranta na yanzu wanda yake annabi ke cewa ku yi mun salati domin duk inda kuke salatin ku yana isar mun yace wani malami ya kafa hujja da shi bisa ga cewa wannan na nuna annabi na da rai har yanzu ko yana farke a koyaushe eh to wannan kuskure ne faɗin wannan maganar annabi ya ce ku yi mun salati duk inda salatin duk inda kuke salatin ku yana zo min cewa yana zo masa ba lalle ne sai in yana da rai ba Allah ne ya san ta yaya salatin ke je masa yanzu dole mu yi imani in an yi wa annabi salati Allah na isar masa wannan salatin amma kaifiyar zuwan salatin ta kunne ji ai kunnensa bai kai yadda daga nan idan mun yi magana ya ji ba lalle Allah ya jiyar da shi ta wata hanya wadda ba mu santa ba wannan yana daga cikin imani da gaibu sai dai ka imani da abun a gaibance baka san a yaya yake ba a fayyace kamar yadda annabi ya yi kwana uku ne bai ci abinci ba ya yi wisali shine azumin taɓa ce sai sahabbai suka zo za su yi koyi da shi ya ce a'a kar ku koyi da ni sai suka ce a to kai ma baka ci abinci mu ma ba za mu ci ba sai ya ce inni azallu yut'imuni rabbi wa yasqini ai ni zan ci gaba da zama ubangiji na ya ce da ni ya shayar da ni to shine kuma kowa ya san ba a kawo musu abinci ya ci ba amma ya ce Allah ya ciyar da shi ya kuma ya shayar da shi shi ne ibn qayyim yace dole mai da Allah ce da shi ya shayar da shi amma ta wace hanya Allah ne ya sani kaga ba ta baki ba kenan ba ta hanyar tauna abinci ba ba ta hanyar makogaro ba ba ta hanyar harshe ba an ciyar da shi an shayar da shi to ta hanyar da Allah ya sani to nan ma Allah na jiyar da shi salatin mu ta wata hanya da shi Allah din ya sani ba ta hanyar kunnansa ba ba yadda nan kasancewa rai ba dai idan ka ce yana da rai to ya ka yi da nasoshin da suka nuna ya mutu yanzu kenan ka ce eh, sahabbai sun yi rashin imani su ɗauki mutum da ransa su binne shi cikin kabari ko jaririya da aka binne cikin kabari sai da Allah ya zargi da laraman jahiliya suke binne ne ƴaƴa mata wa izal su su'ilar bi ayi zambin yanzu annabi da ransa kenan sahabbai suka dauka suka binne shi cikin kabari sannan annabi da ransa kuma shi kenan sai a kyale abubakar yi shugabanci annabi da ransa kuma shi kenan sai a kyale sahabbai suna ta rudani su rasa wanda zai raba su duk sai kyale su wannan duk guluwi ne yana daga cikin guluwi din wato wuce gona da iri cikin al'amura idan an ba da labari game da lamuran gaibu sai ka yi imani da wannan in ba haka ba kafiran da aka je aka jefa a badar ma cikin rijiyar badar lokacin da annabi ya je ya tsaya yana musu magana ya ce abinda na faɗa muku gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba ah, wannan yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya za ka yi da mutanen da suke woki an riga an bune suke abin nan sai ce yanzu da nake magana nan kai ba ka fi su ji ba ma'ana ubangiji ya dawo musu da ruhin su su ji me wannan maganar ta wace hanya suka ji Allah ne ya san yadda ya je da su dan dai a kunyatar da su amma wannan yanzu suna da rai yanzu suna da rai ba musamman ya iyakance jin da cewa al'ana yanzu kaga wannan jin daban ne sannan yanzu adadin mutane da suke wa annabi salati yanzu ko da mu na masallacin nan kadai idan muka zo muka yi isha'i lokacin da muka kammala tahiya kowa yana salati ga annabi kuma annabi Allah na isarwa annabi kowa in annabi zai je da su zai ji mu mu duka ba zai yi ba dan Allah ce ma da Allahu da rajulun min qalbayni fi jaufi a zuciya ɗaya gare shi dole sakon mutum ɗaya zai iya karɓa ya karba na biyu lokaci guda ba zai yi ba ashe Allah na sanar da annabi yana isar masa amma kaifiyar ba mu sani ba yarda da wannan ya zama wajibi yana daga cikin imani da gaibu amma idan ka zo ka ce wannan na nuna na dare kenan yanzu ka nuna Allah ba da kudurar jiyar da annabi sai annabi na dare kuma ka nuna dukkan nasoshin da suka nuna annabi ya mutu kuma kai ka karanta wannan nasoshin kafirai da suka cewa annabi za ka mutu suke masa alkaba'in cewa zai mutu sai Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut an gane ku sannan ubangiji ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld kafin ka dama ai ba wanda aka rubuta da woma afa in mitta fahimul khalidu in kai ka mutu su za su dawoma kuma yace innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taftasimun to diya zaka yi da waɗannan nasoshin wannan fassara ce imma an gina ta kan jahilci ko an gina ta kan sarrai ko duka biyun wannan yake cewa menene himaya idan an ce himaya kariya kenan ko tsaro shine himaya wannan ce meye hukuncin yin kabari a gida yin kabari a gida bid'a ne baya halatta yin kabari a gida bid'a ne kamata ya kowa a kai shi makabarta wannan shine dace da sunna wannan tun muna karatun ahkamul jana'i sama da shekara guda mun faɗi wannan kuma har yanzu ba mu samu wani abin da ya warware wannan ba wani ya yi sallama mai kace wannan su 'yan bida'a kullum ba su da dalili sai shirme da kwashe-kwashe yanzu ga ayoyi don mun kawo nasu shi da ke nuna Allah ya karɓi rayuwar manzan Allah hadisin da ya kawo kuma da wanda muka karanta yanzu ga yadda ma'anarsa take dan daga lokacin da mutum ya mutu ya shiga wani alam daban wato wata sabuwar duniya ce daban ba wannan ba wata rayuwa ce wadda ta sha bamban da wannan abin ake masa na ni'ima da abin ake masa na azaba da abin da ake isar masa na maganganu duk wannan ba kada sanin yaya ake abin na zuwa Allah ne ya san kaifiyar yanzu annabi sallallahu alaihi ya ce idan kuka binne duk wanda aka binne cikin kabari idan an juya yan uwansa da ke tafiya ya sama wa qur'ani alihim yana jin karan motsin takalman su yana da rai kenan ya yaushe yake jin karan motsin takalman su akan hanyar su sai na ta dawowa gida kenan akan hanya duk suna tafiya yana jin motsin takalman su ko da sun yi nisa da wurin kabarin amma yana jin motsin takalman su tun na nau bai iyakance mana daga yaushe za a daina ji sai in sun koma gida gaba ɗaya kenan to wannan ya nuna yana da rai kenan to kaga wannan Allah na jiyar da shi ta hanya daban yaya kaifiyar take ba mu sani ba kuma gashi za a zo abin da mutum a kabari duka bai fada ni ɗaya ba a zo a ce mala'iku za su zo manya manya guda biyu su tayar da shi su yi masa tambayoyi yanzu ko jariri za a kada cikin kabarin zai samu rin shiga ɗani ɗaya fa to amma ta ina mala'iku suka yi turmutsu suka shiga Allah ya bada labari dole mu yadda amma biyan nan ba a bar ba a ce mana mu ko ba duk irin wannan ga sanan wannan yana cikin imani da gaibu wanda da shine musulunci ya fice da sauran addinai duk addinai na yahudanci da kiristanci su dama gaibu ne galibi suka samu tangarda a kai su sun fi son abin da ido ke gani harshe ke ɗanɗana hanci ke jin shakensa hannu ya taba ya ji kunne ya ji sautinsa jiki ya ji shi wannan shi ne abin da suka imani shi imani da materialism amma imani da abu na gaibu sun kiyarda da shi to kaga su kuma kullun yan bid'a sai su yi kiyasin gaibu akan fayyace wanda gaibu na abu ne da Allah ke banta sanin sa sai dai a baka labari ta hanyar nassi amma sai su yi kiyasin sa haka cewa a ke tunda yana ji idan an yi salati wannan ya nuna yana da rai tunda mai rai shine ke ji idan haka ne sai sai ce duk wanda ke cikin kabari shi ma yana me yana ji to sai a samu ya za a samu fifiko tsakanin su da annabi ka sani fa wanda ke cikin kabarin nan ko kafiri ne zai ji motsin takalmin mutane in sun dawo zai ji kaga ya zama abin nan kenan zai su ma duk kowa na da rai kenan sai zanto ba mutuwa kenan har kullum in aka ce menene mutuwa ai shine mufarakatul ruhil badan rai ya rabu da gangan jiki ba shine mutuwa ba wannan ita ce mutuwa abinda zai biyo bayan wannan wannan wani abu ne wanda baka sani ba ban sani ba sai abin da nassi ya ce shi yasa ko nassi da'ifi ne ba za a yi aiki da shi ba nan sai nassi wanda yake tamfar rana lokacin azhar aya ta qur'ani ko hadisi tabbatacce to shine za a gina akai dan wannan duk abin da za a gina aqida ne ya zama imani da gaibiya kenan to shi kuma dole sai akan nasi zaka gina ba za ka yi kiyasi ba in ka gina akan nasi kuma sai ka hakura da abin da nasi ya faɗa kar ka ƙara sharhi akai kuma kar ka ce sai ka gano kaifiyar abin da kanka dan ba yanda za ka gane an fahimta ko to amma galibi ba wannan suke nema ba sai su yi ta cakuɗa wannan da wannan to kuma idan da za su kyale su tsiyar su ba sa bari a tattauna da su ba sa bari ya tattauna da su su da ma sun riga sun yi wa muridan su tsiya suka ce duk wanda ya cewa shehin sa dambe to ba zai rabauta ba sai dai kai ka kasance a gaban shehi kalmiyi tafiye da gasil kamar mutacce a hannun kamar gawa a hannun mai wanke ta kar ka ce komai da an ce ka zance ce akar mukallahu ka san ko fassara ka ja littafi aka fassara ba ka gane ba wai ba za ka ce ban gane ba sai dai ka sake jan nassin a sake fassara ka sake ja wai duk ladabi ne wannan annaba ana ta cewa ya sa ka ya sa ka kawai sai wani ya tsaya shi ba za a tambaye shi shi waye sun tambaye annabi hukuncin addini sun tambaye shi ganima ma a to kuma sai wani sai shi ba za a tambaye shi ba zakka sun tambaye annabi ce a bamu namu gani ba sun ce a basu nasu kawai sai wani ya tsaya shi ba za a tambaye shi ba dan me to dan dabara ne sun san in za a tambaye su za a yi garari kenan kuma shi yasa ba sa so a zo a saurari karatun sunna shi yasa wancan dan bidan nan na boci a shi abin da yake cewa wai dama idan ka ji ahlus sunna suna wa'azi yace iyakacin gudun ka iyakacin ladanka ka ga ya rufe ma kofan shirya wai iyakacin gudun ka iyakacin ladan da zaka samu wato kamar yadda kafirai da suka ce la tasma'u لهذا القرآن alqur'ani فيه لأنكم تغلبون ai ya kamata ya ce idan ka ji batattun nan suna magana ka tsaya ka saurare su dan ka samu damun yi musu raddi da haka ya kamata ya faɗa dan ka shirye da su dan in ka shirye da su kana da lada dan annabi ya ce la an yi hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min na'am domin duk abin da mu faɗa ko ya zanto bata ko ya zanto daidai in daidai muka faɗa kaga zai amfane ka in bata muka faɗa haka sai kuma ka gyara mana sai mu dawo daidai kuma kana da lada to amma shi ya san cewa in ka saurare mu ka saurare shi to dama ba za a haɗa ba tsakanin kitse da rogo duk da cewa kowane fari ne